Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa. Ma sauraron mutari Muhammadu yake muku lalai marhaban kasancewa da ku a daidai wannan lokaci amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa kungiyar 'yan jarida ta duniya ta wallafa sakamakonta na shekara 2018 inda ƙasar Nijar ta ɓatar da maki biyu. Ministan cikin gida na ƙasar Nijar Bazum Muhammad ya ziyarci kurfai da ke cikin yankin Filange bayan da waɗansu da ba a tantance ba suka hallaka mutane da dama. A yau rahoton muna musamman zai mayar da hankali ne akan kabarin kanar kwalab da yake a Tesawa da ke cikin yankin jihar Maradi. To da yanzu kuwa ga labarun dalla-dalla. Ƙungiyar 'yan jarida ta duniya RSF ta wallafa sakamakonta a kan aikin jarida a shekara 2018. Ƙasar Nijar ta zo a matsayi na 63 a cikin ƙasashe 180, inda ta ɓatar da maki biyu a sakamakon shekarar bara. Ga rahoton Asmana Shina. Nijar ita ce ƙasa ta 63 cikin ƙasashe 180 kasar ta ɓadda maki biyu idan aka kwatanta shekarar da ta gabata inda ta kasance ta 61 a duniya baki ɗaya sai dai a nahiyar Afirka kasar Nijar ta zo ta 11 a bana yayin da ta ci gaba da maki daya a kan bara inda ta kasance ta 12 a kan shafin yanar gizo na RSF an yi takaitaccen bayani a game da dalilan wannan kuma bayan da Nijar ta samu misali ana ci gaba da yi wa 'yan jarida shari'a da kuma kulle su a gidajen kasu ta hanyar amfani da dokokin shari'a na bai ɗaya maimakon dokokin da suka jibanci aikin jarida. A watan Shiye na 2017 an yankewa wani fitaccen dan jarida hukuncin zaman kaso na shekaru biyu tare da janye masa hakokinsa na dan kasa da na siyasa na tsawon shekaru goma. Ta dalilin yadda ke kallo da cacakar ta yadda al'amuran kasa wasu 'yan jarida da ke cacakar harkokin mulki na fuskantar barazana a kan yanar gizo-gizo yayin da kuma aka janye musu izinin ta yadda aikinsu kamar yadda bayanin ya nuna. A wani rahoto na RSF na 2018 ƙasar Norvege ce ta farko a duniya Sana'a Afirka ƙasar Ghana ce ke kan gaba, ƙasar Koriya ta Arewa ce ta ƙarshe a duniya, sannan kuma Afirka ƙasar Eritrea ce ke da wannan matsayi. Washe garin abin da ya faru a ranar Alhamis a garin Tanfadara Rumfu Kuka Kanna lamarin da ya haddasa mutuwar mutane da dama daga waɗansu da ba a tantance ba a yankin Kurfai. Ministan cikin gida ya ziyarci garin da abin ya faru, inda bayan ya saurari shama'ar garin ministan ya tabbatar da cewa gwamnati ta ɗauki alkawari na kare lafiyar shama'a da ma dukiyoyinsu. Ga abin da minista Bazu Muhammad yake shaidawa Abdullahi Bagasa. shugaban ƙasa ya ce ku yi haƙuri da wannan al'amarin da ya wakana mutanen da suke wannan aikin ba yau bane suka fara shi abin da kuke ji yake wakana mali yau shekara da shekaru shine suke so su kama mu sun raba mutane yara ne da suka rabu da uwayensu kuma ba su da tarbiyya ko guda kuma babu cikin al'umma mai hankali wanda zai ce musu ku tsaya su ji maganar shi amma da yardan Allah za mu ɗauki matakai kamar yadda muka saba yi kuma za mu yi riga kafi mu kiyaye ma ƙasanmu irin wannan abun kuma za mu ɗauki matakai mu ba da dama mutane su yi magana da juna su sulhanta tsakanin su su yi zaman su kamar yadda suka saba wannan ƙasar dama an san akwai kurfayawa ciki akwai zabarma ciki akwai bugaje ciki akwai hilani ciki kuma suna rayuwa ba a bambanta tsakanin su komi bai kamata ba a kashe mutum takwas a yi kwana biyu soji ba su neme su ba wannan ba daidai ba ne akwai laihi za mu bincike don mu san ina ne aka yi kuskure A yau da safe ne kotun da ke nan birni mai ta bayar da sakamakon shari'a nan da ɗan takara na Kongres ɗin ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ya shigar a babban taron Kongres na karo na goma sha biyu da aka gudanar a watan Nuwamba a Agades. Kotun ta ce bata ga wata matsala ba a Kongres ɗin da aka gudanar. Bayan bayar da sakamakon shari'a Algabit Muhammad eh, Idar, sakataren ƙungiyar ɗalibai SN ya yi watanar Fude Ahmed ƙarin bayani. Yawa justice ta hidu amsa ta saman wannan ƙara wanda kandida wannan wanda ya nemi maka takarda na USN e a kongren da aka yi agadis justice ta hidu deliberant yau ta ce ba ta ga ita wasu abubuwa masu kwari wanda za su sa ta yi aniliyan kwangare kenan ta ce jitis ta yi valde wannan kwangare wanda aka yi agadis kenan mu muna so mu gama al'umma da opinion gaba ɗaya ga decision nan ta justice bancin shi yau muna so mu gama ɗaliban Niger gaba ɗaya su hankalin su ya dawo saman koko ga wadda muka yi ta kare lakwal in Niger koko da muke cikin ta yanzu ba lokacin mu zo muna cin juna tsakanin mu ba ne. lokacin yanzu na kokowa ne mu zo mu haɗa kanunmu mu yi kokowa mu samu mu ciwo ma gurinmu mu cimma wannan matsalolin da suke nan suna damu lakwal injiyar. Jam'iyyar RSD gaskiya ta buƙaci a sake bitar kundin zaɓe kamar yadda ita ma jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta buƙaci haka. Jam'iyyar ta Shefu Ahmadu ta buƙaci duka jam'in siyasa su ƙauracewa hukumar zaɓe dangance da dokar zaɓe wadda suka rattabawa hannu a ranar goma sha biyar ga watan Juyan dubi da goma sha bakwai wanda har da jam'iyyar RSD gaskiya suka kada ƙuri'a amincewa da ita. Hamma Isa ɗan majalisa ne na jam'iyyar SD gaskiya ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. gurufin namu wanda yake kumshe da dabite goma sha biyu mun yi nazarin cewa akwai kwaskwarima wadda ya kamata a yi ma wannan kundin zaɓe na ƙasa da an ka kai ga zaɓen shi mun ka gaya ma majalisa muna da kwaskwarima wadda ya kamata a kula da ita a ɗauke ta a diba ta sai wannan bata samu ba mun yi wannan zaɓe da cewa dangar mu tarwatsa wannan gungu wanda yake tahiya da lamarunan ƙasa kenan na wajen iko amma da yake ba a amshi wannan kukan ba da mun ka kawo na a gyara wannan magana ita ce mun ka kawo da cewa akwai farti wajen goma sha shida a cikin asambale ya kamata wannan seni mai zaman kanta a ce akwai wakilai waɗanda za su gani su jiya su kawo ra'ayinsu bisa ga tahiyar aikin zaɓe bai kamata ba wasu farti su shiga wasu farti suna ƙauye mun hakikance da farti ne waɗanda suke da dibitutuwa to bai kamata ba su koma ƙauye wasu su shiga gaba su zartar da komi ba tare da ra'ayin waɗannan mutanen ba shine mun ka ce to ya kamata wannan magana a Hamma Hassan kenan kuka saurara ɗan majalisa a jam'iyyar da gaskiya. Hukumar shirya aikin hajji da umura Koho a yau da safen nan ta kira wani taron manema labarai dangance da shirye-shiryen aikin hajji na wannan shekara. Shugaban hukumar shirya aikin hajji Jibril Bukari ya bayyana cewa ranar shida ga watan Mayu ne aka tsaida domin tsaida rubuta sunayen mahajirta na wannan shekara ga abin da yake cewa. lokaci wanda aka ɗauka na cewa daga wannan lokacin rubuce-rubucen sunayen masu tafiya haji an tseda komi yanzu bana allah ra a yadda dai muke taya tare nan har mu zai da kyau ba samun tangarɗan allah ra saboda ya za mu aiki hannu cikin hannu yanzu dai lokaci da aka tseda shine shidda da watan mayu wannan zai kama ya kamata a ci Agence sun kare rubuce-rubuce don mu samu sayan da za a yi yan uwanmu masu shauda group je su masu tsaye da harkokin su na tafiyar da dokan gidajen alhazai a makka da madina saboda wannan muke so a waye ma mutane wanda suke maniyata masu zuwa hajji bana ko wanda suke da niyyar su biya ma wasu masu tafiya bana kan cewa ya kamata kamun shidda da watan nan komi su dai wajen agence ya kare A yau ne ranar 25 ga wannan wata da muke ciki ranar da aka keɓe a duniya domin yaƙi da masarar cizon sauro a Nijar a shekara biyar na baya-bayan na an samu ragowar waɗanda suke kamuwa da zazzabin cizon sauro. A cewar Hadiza Jaku shugabar tsarin kula da yaƙi da masarar cizon sauro a Nijar. Ba tare da ɓata lokaci ba sai mu saurari abin da take cewa. A shekarar 2012 mun yi rajistar kimanin mutane miliyan 4,800 da suka kamu da cutar cizon sauro a faɗin ƙasar Nijar baki ɗaya. Alƙalumma na 2016 sun nuna cewa kimanin mutane miliyan 2,800 ne aka tabbatar sun kamu da cutar cizon sauron a gidajen asibiti. Idan muka ɗauka gaba ɗaya akwai waɗanda aka gano a gidajen asibiti na gwamnati da masu zaman kansu. Akwai kuma waɗanda ake samu cikin karkara. Yau da shekaru biyu zuwa uku ba mu kula kula da lamarin a karkara amma kuma yau da shekaru biyu tare da taimakon abokan hulɗa mun warkar da yara 'yan ƙasa da shekaru biyar akalla dubu ɗari biyar na karkara Masu amfani da wayoyin sadarwa a Nijar nan gaba kaɗan za su kai ga ƙarfin yanar gizo ta Katije daga kamfanin sadarwa na Elten Nijar. Kamfanin Elten Nijar ya samu izinin amfani da lasisi ne daga wato gwamnatin ƙasar Nijar. Shin ko menene katije kuma menene amfaninsa ƙarin bayani tare da Abbas Abdulaziz masani a harka a hirarsa da gungun Muhammad Antony. Katije wani buɗin sadarwa ne na samfarin aiki da salula, ƙari ne ga aunin turaje. wanda ke buɗe hanyar samun sadarwa mahi buɗi sosai na zamani kuma mahi nagarta idan an yi amfani da shi bisa yadda ya kamata. Amfanin katje na farko dai shine a kansa akwai hanyar bambanta sadarwa ta murya da kuma sauran bayanai inda ake samun ɗalin hanyoyi biyu daban-daban kuma ana iya amfani da adres IP don a isar da murya. Haka zalika ana samun sauti da baya da tuntuɓe ko kaɗan wani ɓangare bangare kuma akwai saka bayanai mai fa'ida da ke da gaugawar isa wanda ya lunku har su goma sha biyar. Buɗin sadarwa ne mai nagarci sosai. Kun san yau ana maganar sadarwa mai ƙarfi. Ana kiransa auni mai ƙarfi da zaran ya haye ga aunin bi talatin a cikin ƙiƙa. A ranar jiya ne 24 ga wata ƙasar Nijar ta yi rashin wani babban shahararren maroƙi ɗan wato da aka shibo bage da aka fi sani da jalba. ya rasu ne bayan da ya sha fama da rashin lafiya tsawon lokaci. Bubakar Garba mawaki ne kuma shine yake kula da kayan kaɗe-kaɗe gargajiya a gidan kallo ya yi muna tsokaci dangance da abu da ya sani akan mamacin ahirarsa da Nafisa Adamu. Joliba na cikin manyan marokan baki na ƙasar Nijar. Ya yi zamani tare da su Jadu Seku. Kun maroka na baki sun kasance mutane ne masu ɗauke da tarihi na al'adunmu. Joliba da a tsawon rayuwarsa ya yi ba da bayanai na tarihi tamkar kuma ba da horo a cikin jami'o'i a ƙasar Faransa da nan ma jami'ar Abdulmumin. A wani ɓangare kuma yana ba da labari na ababuwan da suka wakana inda yake mai da tarihin masarautu na da yawancinsu kuma ababuwa ne da suka wakana ko da wani bi yakan ɗan kawo kwaskwarima cikin labarin amma duk da hakan labarin na gaskiya na nan yana bayyana mana labarin ababuwan da mu ba mu samu muka gani ba wanda suke wallafa yadda al'adunmu suka kasance. A ganina wannan hanya ita ce kacal wadda a nan Afirka za mu samu ke al'adunmu na can da da suka shu. Ta haka ne nike cewa an yi asarar rumbun tarihi. To yanzu sai rahotonmu na musamman a gaban ma'aikatar prefet ɗin tasawa ne ke akwai kabarin eh, wato kanar Club wanda turawan Faransa Buble Echouanoua suka hallaka ranar 14 ga watan Juye shekara 1899. Ibrahim Abashe malamin tarihi ne da ke rataya kuma haifafen garin Tasawa ya yi wa Mukta Hamadu ƙarin bayani. kun san tarihin faransh da afirka zane cewa. ko da niger eh a zama bi ne aka yi ta akwai zama na hwarin waɗanda turawa na hwarin waɗanda suka zo dan le zane 1800 da suka zo dukka suka samu tarihi kinan abinda da mutane suke ci aikin da mutane suke yi gaga suka je da suka bada labari sai na karni na biyu ovancium circle kuma yanzu suka zo aka tungudo su yanzu kaka gida ne zasu zawa da suka yi installation da france ga duka labarin da suka samu na can warin waɗanda suka zo da suka koma duka suka musu bayani kenan yanzu sun zo da kart eh sun san da ko ina ta inda za su shigowa a wurin bisa Niger mission guda uku ce akwai akwai wadda ta hito daga sai ita ce ake ce ma la mission voulait chanuan suka gangaro suka biyo da fulani niger akwai mission kin da za ta hitawa daga sahara ita ce la mission furo akwai mission janti ita kuma daga congo za ta zawa mission kin da faransa ta basu dukkan waɗannan mission kin sun yi magama autour de lac chad su je su yaƙi raba to su waɗannan wula ishanu wanda suka taho bisa hanya suna gallaza ma mutane in suka zo ka wani mine ne rumbuna ne abinna mata ne a yi viola tunda akwai inda mutane su ma suka ɗauki takobi in ka ɗauka ka gani a yamma kaga akwai kwafsi tanda akwai karma akwai buban duka waɗannan ka gani hida ma gaskiya revolt in ka ɗauki nan wurin tawa ka gani ya la revolt da firuna la revolt da kausan firuna a gadais kausan a tawa a nan wurin in ka ɗauka ka gani akwai amarku daga a maga kaji wasu suka ce kawai bisiyar raban hida ma sai da kai ba ta shi amma da yake karhin ba ɗaya bane ba to da suka zo suna gallaza zama mutane fari da ta samu ran man Vule Ishano na irin aikin da suke yi shikenan maza maza maza sai ta aiko Colonel Club ya zo irin plastikin su ka gane ko Colonel Club da ya zo ya ci musu nan wurin wajen tasawa a nan wurin dan kwari sai aka yi ba ta kashi sai ya mutu a dan kwari kaji dalilin dan kwari kauye ne tarihi a lokacin nan dan kwari da tasawa ce kenan aka zo aka binne shi a nan wurin shine wannan kabarin shi ne a nan wurin bakin ka gane Ƙarshen labarun kenan a huta lafiya.